alaikum mu da sake a cikin sauran shirin physics da hausa da kananan salam tv nigeria insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya satin da ya gabata mu rubuta kwashin akan dalin shi inda za mu je mu nemo wato musalba amma kafin mu tafi wannan akwai dan tsokaci da nake so na yi na dan abu da ya faru a karatunmu na baya an dan kira ni an yi advising dina akan akwai advance abubuwa da nake kawowa wanda bai kamata mu da kawo su a wannan level din batun da kamar foundation ake so bayar kamar lokacin da ke magana akan ah, fundamental quantity har na magana su na yi maganar su ah, ah, angles solid angle da plan angle wanda ake meter din saradian so nan additional abubuwa ne supplementary ne so ba sai an yi consider ɗinsu ba sannan sai issue din shi ma drive quantity wanda na yi kuskure wajen rubuta drive na sa drive na driving wato na tuka mota to ba haka yake ba wanda na sa na sa drive so wanda yake daidan shine drive drive to wannan shine wanda muke aiki da shi a physics wanda kuma wannan kuskure ne kuma dama ilimi kuwa yana yin wannan to wannan da shine tsokacin da yake so na yi to kwashin na farko da muka yi a wancan mun ce a nemo dimension na quantity muka jero su yanzu za mu saka quantity sai mu fara nemowa so muka ce a an ce mu nemo dimension na volume to idan muna so mu nemo dimension na abu dole ne mu rike sa. wato dole mu yi tunanin relation din da ya haɗa shi da wani fundamental uh, quantity to an ce mu nemo dimension na volume to za mu tuna me formula volume to volume an ce mana is equal to length times breadth times height to uh, therefore dimension na volume is equal to idan mun yi wannan square bracket ake ce mai ana nufin dimension inda an saka wannan ana nufin dimension na wannan abin da aka sa a ciki to dai yake da dimension na length times dimension na breadth times dimension na height so dimension of volume dai yake da lens ana auna shi da ana auna shi da meter and sannan fundamental sign na mita shine lens capital L kenan brains tunda shi ma tsaho ne shi ma dai L sannan height shi ma L so muka koma indices wanda dai yake da muke kamar power 1 power 1 to muka ɗau of indices zamu ce 1 plus 1 plus 1 dai dai yake da 3 sai mu ce L power 3 to wannan shine dimension na volume sannan mun ce a nemo dimension na velocity to bari mu bashi b to shi ma za mu nemo dimension na velocity dole za mu tuna formula sa. to formula velocity ita ce velocity da take da distance over time distance kuma a physics yawanci muna sa mai s ko a ce displacement wanda mun zo gaba za mu bambance distance da displacement so ana sa musu s in an ga s ana nufin distance t kuma time saboda haka dimension na velocity daidai yake da dimension na distance over dimension na time to dimension na distance distance tsawo ne wanda dimension nasa zai zama capital L kamar yadda muka yi bayani a wancan satin da ya gabata capital L sannan time muna uh, sa shi ne a matsayin mai capital T so dimension na velocity daidai yake da wannan muka koma law of indices negative law of indices zai koma sama sai mu samu power minus 1 to wannan zai zama l power minus 1 to wannan shine dimension na velocity sannan c mun ce a nemo dimension na acceleration to shi ma dole sai mun tuna formula acceleration in dai ba mu san formula abu ba gaskiya ba za mu iya nemo dimension ba sai dai nan gaba dai akwai hanyar da za mu nuna ita ma wanda an san yuni za a iya nemo dimension na wannan abu to shi ma acceleration daidai yake da canjin velocity over time shine velocity over time shi ma sai mu ce dimension na acceleration idan yake da dimension na velocity over dimension na time to anan mun nemo da mun san dimension na velocity da kamar a ce ba mu san dimension na velocity ba to sai mun zo ƙasa shi ma mun nemo formula velocity mun nemo dimension na sai mu zo mu sa anan amma yanzu da mun san dimension na velocity za mu iya sa shi direct shine daidai yake da l per t sannan over wani time din so dimension na acceleration daidai yake da wannan muka koma law of indices zamu ce L a wannan ya koma sama shi ma zai zama power minus 1 so dimension na acceleration daidai yake da L minus 1 minus 1 a kwashe daya a tsara kwashe daidai da yake da a ce an kwashe biyu to shine L power uh, LT power minus 2 so that is dimension na acceleration idan mun ce a nemo dimension na force D kenan to shi ma sai mun tuna pause daidai yake da mass times acceleration saboda haka dimension na pause daidai yake da ce dimension na mass sannan times dimension na acceleration to shi ma acceleration mun san shi anan da ba mu san shi ba shi ma sai mun ƙara komawa baya mun je mun nemo dimension na acceleration a karan kansa in muka nemo da mishi na sarar shi a karan kan sai mu zo mu ta anan to amma tunda already mun nemo shi anan mun san shi ba sai mun je mun ƙara nemowa ba to haka ake idan kana da wannan ko wani abu da baka san shi ba dole sai ka fara nemo wanda baka sani ba sannan zaka zo kai shigar da shi cikin ɗayan da kake so ka nemo saboda haka mun san mas ana samun capital m wato babban babban ma sannan dimension na acceleration dai yake da l party square kamar yadda muka sa a can wannan kenan to wannan shine dimension na acceleration ml t square dimension na force sannan mun ce a nemo dimension shi ma na work done ko energy e to shi ma sai mun tuna formular work done ko energy to work done daidai yake da force times distance force <coughs> times distance sai mu ce dimension na work done daidai yake da dimension na force times dimension na distance so dimension na work done daidai yake da dimension na force shi ma mun nemo shi a nan gurin ne ml per t to sai mu substituting kawai ml per t square times dimension na distance wanda yake capital L. Na ce distance nisa to nisa kuma daidai yake ne tsaho, tsaho kuma ana samai length that is capital L. to muka haɗa shi zai zama nan ga L nan ga L muna da L guda biyu muka koma law of indices nan kamar power 1 power 1 sai mu haɗa shi mu dau ah, addition law of indices ko a ce multiplication law of indices to muna da M ga L to tunda muna da su guda biyu kamar nan a ce power 1 dan plus 1 na wannan kenan T power minus 2 wanda dai yake da mu ce M 1 plus 1 muna da L square t power minus 2 to wannan shine dimension na work done sannan mun ce a nemo dimension na power shi ma bari mu bashi e bari mu bashi f so power ita ma za mu tuna formula ta power dai take da rate of change of work done with time ana aikin da aka yi in aka yi comparing ɗinsa wato aka kwatanta shi da time lokacin da aka ɗauka ana yi shine work done over time so saboda haka dimension na power zai kasance daidai yake da dimension na work done dimension na power daidai yake da dimension na work done over dimension na time so dimension na power daidai yake da dimension na work done shi ma gashi mun nemo shi shine m l square per t square over dimension na time shine capital t so wanda daidai yake da wannan ya koma low su zai kara koma sama muna da m l square t power minus 2 wannan ya koma zai zama t power minus 1 wannan da yake da mu ce ml square t power minus 2 minus 1 so muna da ml square t minus 2 minus 1 kamar a ce an biyo ka biya a ƙara biyo ka ɗaya to nawa aka biyo ka duka an biyo ka uku kenan sai mu ce power minus 3 to wannan shine dimension na power sannan mun ce a nemo dimension na pressure dimension na pressure to ita ma za mu tuna formula Freda ita ma yawanci ana sa mata P to Freda dai take da force over area to shi ma za mu ce dimension na pressure idan yake da mu ce dimension na force over dimension na area to dimension na force shi ma mun nemo shi a can baya wanda daidai yake da mu ce ml T square shi wannan shi ne dimension na force over dimension da area to area a daidai take da me l square mun nemo shi ma a baya za mu ce mita times mita wanda mita din mita ɗaya daidai yake da l l times l ya zama l square to wannan shine dimension na area to muka koma law of indices shi ma zai koma wannan zai koma sama wannan zai koma m l t power minus 2 then muna da l in ya koma sama zai zama l power minus 2 according to negative law of indices ko da sufuro kallo so wannan da yake da mu gyara shi mu sa m l nan kamar mu ce power 1 nan 2 kamar a ce plus minus 1 minus 2 sorry muna da minus 2 t power minus 2 wanda da yake da mu ce m 1 minus 2 muna da ɗaya muka kwashe biyu daga cikin ɗaya saura ɗaya aka biyo mu to muna da l power minus 1 minus 2 so wannan shine dimension na pressure sannan abu na ƙarshe mun ce a nemo dimension na density ko ce na kusa da ƙarshe dimension na density to shi kuma density ana sa mai rho wani sign kamar haka daidai yake da a ce density daidai yake da mass over volume to dimension na density daidai yake da dimension na mass over dimension na volume so dimension na mass daidai yake da uh, capital M over dimension of bowling L power 3 which is M L power minus 3 according to negative law of indices to wannan shine dimension na pressure kenan sannan na ƙarshe tunda suna da yawa gaskiya drive quantity ne su dai mu wasu daga ciki abin da ake bukata kurin mutum ya san yadda ake a nemo kuma su wa'annan ba lallai ba haddace su ake ba kawai ganewa ake yadda ake nemo su da ka tuna ko mana abu to sai ka bi wannan procedure da muka yi sai a nemo na ƙarshe dimension na quantity of charge quantity of charge shi ma za mu tuna formularsa quantity of charge muna samun q daidai yake da a ce electric current times the time so dimension na quantity of charge daidai yake da mu ce dimension na current times the dimension of time to wannan daidai yake da dimension of electric current yawanci muna samun ta capital I still sannan time daidai yake da me da T which is IT to wannan shine dimension na quantity of charge wannan ai din yana nufin current ne take da ita ma fundamental quantity ne to wannan shine dan takaitaccen abu da zamu yi akan dimension to kafin mu tafi abu na gaba dimensional analysis ina so in nuna mana wata hanya mafi sauki wadda ake bi wajen nemo dimension ba tare da an sha wahala ba musamman ɗalibai wanda za su yi exam ɗin obj wato zaɓi katiga to za su yi amfani da wannan hanyar kuma su nemo daidai ko da ac ne za ka iya yin amfani da wannan hanyar kuma cikin sauƙi ka nemo abin da kake bukata insha Allah to ita hanyar ba wani abu ne ba illa in dai ka san unit na quantity to za ka iya gane dimension ɗinsa ba tare da kayi working ba to misali kamar mu ɗau velocity velocity velocity ana auna shi da mita per second unit na velocity mita per second to dabarar da ake shine za mu ce menene fundamental sign na mita ita mita ai dama unit ne na lens tsaho shi kuma fundamental sign na lens shine muke sa mai l sannan second second shi kuma unit ne na time unit ne na time sannan fundamental sign na time muna sa mai capital T sai mu ce to over capital T to wannan muka juya shi law of index zai zama L per T wannan shine dimension na velocity wanda muka yi wokin muka tuna formula velocity muka nemo to ga hanya mafi soki da za a iya nemo amma ba a sai ba irin OBJ ko kuma an yi ba sai ana so a gane cewa an yi daidai ko ba a daidai ba to haka ake yi sannan bari mu dau example shi ma na bi kamar acceleration acceleration ana auna shi a mita fasakan square wannan za a iya sa mai mita fasakan ko ai mai haka duk yayi to za a iya cewa mita fasakan square to in dai an in dai mutum in dai an san unit na abu to za a nemo dimension cikin sauki sai mu ce to menene fundamental sign na mita fundamental sign na mita L me fundamental sign na second capital T power minus 2 wannan shine dimension na acceleration working da muka je muka gama yi to ga wannan sune hanyoyi mafi sauki da ake bi a nemo sannan bari mu ɗauka kamar density density ana auna sa a kilogram mita kilogram per meter cube wannan shine unit na density kilogram per meter cube sai mu ce to menene fundamental sign na kilogram shine muna fara duba cewa shi wannan unit din unit ne na me kilogram unit ne na mass to menene fundamental sign na mass capital M babban ma sannan mita cube mita unit ne na lens menene fundamental sign na lens capital L so power minus 3 to wannan shine dimension na density to haka dai ake bi a nemo da sauransu amma akwai irin waɗanda za a ga unit ɗinsu kamar guda ɗaya ne to sai an interpreting ɗinsa zuwa unit ɗin da suke da yawa irin nasa kamar misali shine kamar force yawanci unit na force wanda muke aiki da shi muna amfani da newton so newton kuma single unit ne wanda ba za a iya gano dimension daga shi ba to amma abin da ake duba za a tuna cewa newton guda ɗaya daidai yake da me to sai a rike kamar combustion factor za a ci ko kuma relation to mun san cewa duk newton ɗaya daidai yake da ah, kilogram mita per second square wannan kamar relation ne da yake tsakanin newton da kuma s an unit to kilogram mita per second square to in dai mun tuna wannan to za mu iya nemowa sai mu ce menene fundamental sign na kilogram fundamental sign na kilogram shine capital M sannan na mita L capital L sannan na second capital T wannan tu gata to wannan shine a dimension na force haka work done ana auna shi da joule da sauransu to wannan shine dan takaitaccen bayanin da za mu yi ko mu ce wata hanya da muka zo da ita mafi sauƙi da za a iya aiki da tutan nemo dimension ba tare da an sha wahala ba to abu na gaba da za mu tafi za mu tafi abin da muke kiransa da dimensional analysis to kafin mu yi dimensional analysis za mu ɗan rubuta wasu dokoki da ake aiki da su to misali mu ɗau p da q to a dimension na p times q daidai yake da dimension na p times dimension na q wannan doka ce ita ma dole sai a rike su sannan dimension na p over q daidai yake da mu ce dimension na p over dimension na na q sannan dimension na p plus q ne dai yake da mace dimension na p plus dimension na q amma anan akwai wani yan doka if q and p and q have the same unit saboda wannan akwai yan magana a kansa idan p da q ba unit ɗinsu ne ba za a iya adin ba wannan wannan doka ce dama a physics ba za mu yi adding quantity ba har sai sun kasance unit ɗinsu iri ɗaya ne wato quantity nan suna da unit the same unit to wannan shi ne law of addition is also uh, considered to sannan dimension na pure number n dimension na pure number ne da yake da 1 an ce pure number ma'ana kamar a ce 5 2 3 ko ma wace irin number ce inda ba unit to dimension ɗinta 1 ne sannan dimension na trig argument ma'ana trigonometric ratios shi ma daidai yake da 1 misali dimension na sin theta daidai yake da 1 dimension na cos theta daidai yake da 1 dimension na tan theta daidai yake da 1 sannan in su nasu ma duk dimension ɗinsu daidai yake da 1 sannan akwai logarithms argument dimension na log of number shi ma daidai yake da 1 to amma a nan akwai wani mistake da mutane suke yi a nan dimension na theta shi kuma ba daidai yake da 1 ba ba daidai yake da 1 ba to wannan dai su ne wasu daga cikin dokoki da za mu amfani da su a dimensional analysis wato dimension analysis hanya ce wadda muke amfani da ita wajen gane tsakani da yake a jikin wasu quantity ko kuma wani equation wani equation daidai ne ko ba daidai ba ne ba to insha Allah sati mai zuwa za mu tashi a dimensional analysis za mu yi amfani da waɗannan dokokin da muka kawo da kuma dimension da muka nan nemo na nambobi a baya to insha Allah na gode